Malam Muhammad, Sheikh Malam Muhammad. Na'am, ina jin ka Sheikh. Yawwa, ina ga kamar fi ni jin sa. Tambaya ɗaya za ka yi masa. Ka ce ita ce kawai yanzu abin da nake so ya bani amsa. In ya bani kenan. Na farko tambaya biyu kai. Na farko salatin Ibrahimiyya shine gaba a zuciyarsa ko salatin wannan amsar ba tare da ya bata lokaci ba. Na biyu idan ya bada amsa ya ce salatul fati salatin Ibrahimiyya yana gaba da salatul fati sai tambaya ɗaya to idan muka samu wani ya zo ya ce salatul fati ya fi salatul Ibrahimiyya ya kamata mu zo mu masa raddi ko bai kamata ba kawai wannan amsa zai bayar okay um, uh, uh, barin takaita maka um, malam shola ka fahimce shi ko dai in yi maka bayani na na na na fahimce shi kuma na ji shi sosai to yanzu bari ni bari takaita maka shi na karshe idan wani ya zo ya ce kamar salatul fati ya fi na salatul Ibrahimiyya kana ga yi masa raddi ko kana yi masa raddi to in za a yi masa raddi ka san ni na gaya maka farko ni ba malami ba ne ba ni dalibi ne ni ban san komai ba muna sallah ne muna karatu alkurani ne kuma mu muna so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma anything that touch addinin musulunci kai I don't I hate it because will be like a malam Muhammad amsa ne zaka ga ya mata tunda shi ba malami bane ya gamsu shi ba malami bane mu ma ba malamai bane almajirai ne ya bar mu a tsarin almajiranta mu mun san me muke yi abinda muka gado ko muka gano a harkar almajiranta duk wanda zai soki annabi ko ya rage matsayin annabi ko yaya ya fifita na shehinsa bakin mu har abada ba zai shigo ba kuma za mu raddi wannan mutumin har abada in wannan ne abin da ya zo ya zo ya bayani a kai to da Allah ya je ya kwanta ya baccin sa ba za mu dina ba wannan har abada amma ba mu kallafa masa ya saurare mu ko kai ya saurare mu ba wannan zaɓin sa ne ya saurari inda muka yi daidai ya yaba in ya ga dama ya saurari inda muka kuskure ya roƙa mana shirya in ya ga dama amma ya san wannan ya rike ya tafi da shi a kundansa har abada in dai za a yi irtifa'in wani mutum akan annabi wallahi za mu ci wannan mutumin makaryaci ne zindiki ne ba za mu taba daga masa kafa ba saboda mu annabin muke so mu nemo annabin muke so mu gaya wa al'umma annabin muke so a gane waye shi wane ne waninsa kuma mu aikin da muka zo yi kenan wannan aikin kuma babu ranar da zamu mu daina to malam shalaka ji ko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 abu guda uku ne yau duniyar musulmi tana cikin kishirwar ta ƙara sanin annabin rahama annabi mai daraja shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta san sunnarsa da san ɗabi'unsa da halayyarsa da nagartarsa da irin yanda ya tsaya akan addinin musulunci wannan ne yasa na zaɓi wannan littafin da mutane su ƙara samun wayewa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su bar bidiyo inda ake jingina annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hikima da aka yi mukaddimar mu ma za mu yi ta ne akan girman matsayinsa sallallahu alaihi wasallam wanda in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu shiga cikin littafin kai tsaye wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi haske ne wanda duk wanda ya bi shi to haske ya bi shirya ya bi ba wai haske ne shi na zatin Allah ba kamar yadda 'yan ɗari suke faɗa A'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne Allah ya ce qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin haqiqa ja'akum minallahi nurun wani haske ya zo muku daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda in kuka bi shi za ku shirya wa kitabun mubin da littafin da yake mabayyani shine alqur'ani imam al-bagawi Allah ya masa rahama yake cewa qad ja'akum minallahi nurun ya'ani muhammad yace hasken da ake nufi ya zo wa al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da dai wasu malaman tafsirin sun ce qad ja'akum min nurun sun fassara shi da shine addinin musulunci Allah ya faɗa a Qur'ani yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Allah ya ce inna arsalnaka haƙiƙa mu ne muka turo ka ya annabi Muhammad shahidan mai shaidawa akan bayin Allah wa mubashiran kuma mai bishara wa nadhiran kuma mai gargadi wa da'iyan ila Allah kai annabi ne da kake kira zuwa ga addinin Allah da tafakin Allah bi iznihi da izinin ubangijinka wa sirajan munira Allah ce kai annabi ne fitila kai annabi ne haske wanda kake haskake al'umma kake haskake duniya duk wanda ya bi sunnar ka wanda ya bi abin da ka rayu a kai to lalle ya bi wannan hasken ya uwa masu daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zababbe a cikin halittar Allah Allah bai wani mai daraja wani mai kima wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali annabi shine khairu khalqillah mafi alkhairi a cikin halittun Allah gaba daya bal khalilullah kadai ma annabi kanin shine badadin Allah masoyin Allah na kurewa zakkahu wa tahara Allah ya tsarkake manzon Allah ya tsabtace shi addabahu fa asana adaba Allah ne ya ba wa annabi tarbiyya ya kuma kyautata tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kyautata wadda ba za a taɓa ganin wata ɗabi'a ko wata halayya ta aibu a tare da annabi ba saboda Allah ya sana'anta ɗabi'arsa daga gare shi ya lulluɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita madahullah Allah ne ya yaba annabi ya fara yabansa faman yu'ibuhu da haka ba wanda ya isa ya aibata annabi in ma ka aibata annabi zaka ga aibin kanka yake komawa kai da ka aibata shi wa huwa af a cikin halittun Allah gaba ɗaya. sayyid waladi adam shugaban ƴaƴan annabi adam gaba ɗaya. duk wani ɗa da annabi adam ya haifa annabi muhammad ne shugabansa sahibul wa'il hamd shine ma'abocin tutar yabora na gobe kiyama khairu man salla wa sama shine mafi alkhairin duk wanda ya taba sanya goshinsa yawan ubangiji sallah to annabi ne mafi alkhairin wanda ya sallah wasama ne alkhairin wanda ya taba yin azumi a duniya khairu man dabba alal ard manzan Allah ne mafi alkhairin wanda ya taka ban ƙasa da sawunsa duk wata halitta da ta taba taka ban ƙasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairi akan wannan halitta faqal alamina fil kamal ya zarce dukkanin walam yudanihi ahadun fil jamal ba wanda ya isa ya raba annabi wajen kyawun halittar da Allah ya masa da kyawun halitta da kyawun ɗabi'a babu wanda ya daidai da annabi Muhammad sallallahu alaihi innahu sayyidur rijal fansar uwata da ubana ni Adam da nake magana ku sani cewa annabi Muhammad innahu sayyidur dukkanin wasu mazaje imamul anbiya annabi muhammad shine shugabannin annabawa wa imamul rusuli shugabannin manzanni imamul gaba daya gaba yake da mala'ika jibril da mika'il da dukkanin mala'ikun nan masu daraja wa imamul insu wal jin shine shugaban mutane da aljanu Allahu alaihi wasallam duk wani mumini mai tsoron Allah ya kamata ya ci sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya tattara masa abubuwan da bai nasi shine mafi tsoron mutane wa kana ashja annasi shine mafi karfi da karsashin mutane wa ahlaman nas kuma mafi haƙurin mutane wa ahlan nas kuma mafi daɗin mu'amala a cikin mutane wa atayaban nas kana aziman sallallahu alaihi wasallam shi babba ne babba sosai babba maƙurar babba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ayatun fi sabr idan kana so ka ga alama ta sidratul muntaha na hakuri to a nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qimmatun fi tahammul ya kai maƙura wajen iya juriya da ɗaukan damuwar al'umma salawatu rabbi wa salamuhu alaihi da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa ku sani anna na Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana faridan fi asma'ihi hakika annabin mu annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga sunayensa shi ɗaya ne baya da iri baya da na biyu ta fuskar suna na farko shine yace ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi allazi yamhu bihi al-kufra wa ana al-Hashim allazi yuhsharu nasu ala qadami wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahad a wata ruwaya laysa ba'dahu nabi wannan sunaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani shehi ba wani malami babu wani ɗan ɗariƙa da zai zo ya mutane da'awar ya samu mukarana tsakanin girmansa da na annabi ƙarya yake sunan ya ce ya dace da na malamin sa ƙarya yake makiyin annabi ne annabi shi kadai yake banta da wannan sunan muhammad abin yabo sha yabo ahmad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa adal mahi ni ake cewa mahi menene ma'anar mahi bil kufr shine annabin da da shi Allah zai shafe kafirci ba wani mutum babu wani mutum duk duniya da Allah zai shafe kafirci da shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almahi allazi yamhullahu bihi al wanda Allah zai shafe kafirci da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kafircin wanda yace wahdatul wujud yace kai ma Allah ne wani ma Allah ne wannan kafircin annabi ya shafe shi da suratul ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda yazo yace shehin sa Allah ne ƙarya yake annabi ya shafe wannan kafircin da da sunansa na almahi wanda yazo yace ai ai ai ai kai Allah ne ita ma Allah ce shehin nasu ma Allah ne wa'annan zindiƙai ne kafirai ne mulhidai ne fasikai ne masu lalata addini ne da sun san ma'anar annabi ma'anar sunan annaba ma'i da ba su yi wannan da'awar ba da ba su yi wannan ƙaryar ba wannan yana nuna cewa jahilcin 'yan ɗariƙa ya kai hatta sunan annabi ma bu san ma'anarsa ba dan almahi yana nufin allazi yamhu Allahu bihil kubur wanda ya shafe masu zama a soro su bokanci ya zo ya da awar wannan abun ƙarya ne annabi sai da ya rushe wannan a cikin al'umma allazi yamhu Allahu bi kufar ya kawo hadisai ya ce haddu sahir darbatun Ya yayi bayanai ya nuna cewa Allah ɗaya shine abun bauta sannan mai daraja kololuwa a cikin mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sahabbansa da Allah ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوههم من أصل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع زوا قرشان آية da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sunan nasa yana da kyau duk wani musulmin duniya ya san ma'anarsa da ya ce wa 'an almahi? annabi muhammad ya ce ni ne mahi menene almahi allazi yamhu allah bihi al wanda da aikin da annabi ya zo na gwagwarmaya na da'awa na bayyana tanta da shi wanda yake jikinsa da shi annabi muhammad da shi ne allah zai rushe kafircin makafirai zai rushe ɗariƙar ƙarya zai rushe hanyoyin bata zai rushe hanyoyin bid'a ya tabbatar da sunnarsa salawatu rabbi wa salamuhu alai wa ana hashir Allah ya ce ni ne al alladhi yuhsharu nasu ala ala qadamayya wanda Allah zai tashi mutane akan diga digina na ne annabi Muhammad zaka ga wani dan dariƙa ya ce maka wai shehin sa shine zai dauki a aljihunsa ya samo galin mutane wai har ma wani la'anan ne yana cewa wai wai idan an je alkiyama in dai kai imani da ɗariƙarsa wallahi tallahi tambaye kabari ma ba za a yi maka ba wannan duk makaryata ne musamman ana ma'ana alhashir ba annabi ne zai fara miƙewa ranar gobe kiyama kafin kowa Shi ne farkon wanda kabari zai tsage wa ya fito kafin kowa allazi yuhsharu nasu ala kadamayya manzo Allah ce ni ne wanda za a tada mutane a bisa diddige na kowa sai dai ya bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai dai ya bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya ka kafada da ka kafada annabi babu wanda ya kai farcen annabi ina mai rantsi muku da Allah al'ummar musulmi duk duniya babu kamar manzon Allah babu kuma wanda ya isa acting irin da annabi wannan sunan annabi shi kaɗai yake da shi duk wanda kaji ya ce shi ma zai zo wai zai za a tashe shi yawmul hashri zai zo yayi kaza duk ƙarya yake so yake ya nuna matsayinsa shi ma irin na annabi ne shehinnan dariƙan nan da suke rubuta haka a littattafan su zindikai ne mulhidai ne jayayya suke da annabi kuma ƙarya suke makiya annabi ne da sunan masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi yuhsharu nasu ala qadamayya manzo Allah ya ce ni ne wanda za a tada mutane akan diddige na wa anal aqib ni ne al aqibu allazi laysa ba'dahu ahadun banda a baya na ba wani wanda zai zo kuna ji kwanakin nan wani dan dariƙa a Jos saboda kafirci da zindiƙanci da mulhidanci ya nuna wani ƙazamin shehin ya ce wai wannan shehin nasa wai shine su kaga zuwa jayayya ake da wannan suna na annabi al-aqib da an mutunta suna annabi al-aqib babu dan dariƙan da zai wannan magana to amma saboda me so suke su ture manzon Allah kaga hakikanin makiya annabi su ne yan dariƙar tijjaniya wallahi dan su suke wannan maganganun wai mutum ya fito ya ce wai shi shehin sa shine manzan Allah ba ma ba kaga sun ce shehin Allah ne sun da sun ce shine manzan Allah wannan fa baro baro ya ya bayyana wannan saboda kiyayyar annabi kawai sai an ture annabi an sako wani baki mummuna a ce wai wannan shine wannan shine wai wai wai wai wai manzan Allah wannan wani irin jahilci ne wannan wani irin mulhidanci ne wani irin zindiƙanci ne wato babban al'amarin shine wa ana al'aqibu allazi laysa ba'dahu ahadun ni ne al'aqib wanda a baya na babu wani annabi da Allah zai turo daga ni Allah ya rufe annabta manzo Allah ce daga shi Allah ya rufe annabta Allah ba zai turo wani annabi ba wa qad Allahu ra'ufan rahiman Allah ya sa annabi ra'ufan mai tausayi rahiman mai jin kai mai tausasawa wa kana sallallahu alaihi wa sallam aliman annabi mai haƙuri ne wa kana shakuran mai yawan godiya ne zuwa ga Allah wa kana latifan shi mai tausasawa ne wa kana sallallahu alaihi wasallam kariman annabi mai karamci ne wa kana sallallahu alaihi wasallam afifan manzon Allah ya kasance mai kamewa ne wa kana sallallahu alaihi wasallam mahabuban bainan nasi abin soyuwa ne a tsakanin mutane duk mutumin kirki yana kaddamar da annabi da kayan annabi da salatin annabi da zikirin annabi sama da na babansa da na shehinsa da na malaminsa da na limamin garinsu annabi ne gaba kowa yana can baya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam ku ji wani zance su'ila aliyu aliyu radiyallahu an an tambayi sayyidina ali fa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yaya soyayyar ku take ga annabi fa qala sai yace kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa aba'ina wa ummahatina wa min al-ma'il baridi ala dhama sayyidina ali yace kana manzon Allah ya kasance fa kana hubbukum li rasulillah aka ce yaya soyayyar ku take li rasulillah izuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai sai na ka kana wallahi manzon Allah ya kasance na rantse muku da Allah ahabba ilaina shi ya fi soyuwa izuwa gare mu min amwalina sama da dukkanin dukiyoyinmu da kadarorinmu da filayenmu da gidajenmu da motocinmu da dawakanmu da raƙumanmu mun fi san annabi sama da duk dukiyar da muka mallaka wa auladina wallahi mun fi san manzon Allah sama da ƴaƴayen da muka haifa wa aba'ina wallahi mun fi san annabi sama da iyayenmu maza wa ummahatina wallahi mun fi san annabi sama da iyayenmu mata wa min al-ma'il barid ala zama sayyidina ali yace mun fi san annabi sama da ruwa mai tsanani mai sanyi da kashe kishirwa a lokacin da ake cikin kishirwa duk wanda bai so annabi sama da dukiyarsa ba bai so annabi sama da ƴaƴayensa ba bai so annabi sallallahu alaihi wasallam sama da iyayensa maza da iyayensa mata ba bai so annabi sallallahu alaihi wasallam sama da dukkanin wani abinsa na rayuwa ba ina mai rantse muku da Allah wannan fasiki ne wannan zindiki ne wannan naqisul iman ne dole ne ka so annabi sama da shehinka shehinka ka ɗauke shi banza ne in ana maganar manzan Allah shehin ka bai kai komai ba ka rushe duk wani abu imamu malik imamu shafi'i suka ce idan ga maganar annabi ta zo ga magana ta suka ce fadribu bi qawli hazal ha'id ku jifa da magana ta wannan bangon ba ta da amfani maganar annabi kawai ake saurara a duniya amma yau wasu yan dari ku jahilai wasu su zo su ce salatin shehin su shehin su makaryaci cewa ya ma fi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kafirci ne jama'a waɗannan mutanen za ku ga suna makale muku da rarrawar baki cewa ai kaza mu muka san mutuncin annabi wallahi ƙarya suke wasu mutane ne wallahi zindikai fasikai masu mummunan aƙida wanda wallahi duk ƙarshen walan keluwar da suke yi so suke su dawo su nuna shehin su a ƙarshen lamari wallahi ba su nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wallahi tallahi ba annabi ne a gaban su ba duk wanda yake ganin kimar annabi ba zai zo ya ce salatin annabi yana baya ba har ma wani yana cin gyaran cewa ai larabcin ma wai na shehin ya fi na annabi daɗi saboda jaki ne bai san addini ba bai san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan duk irin abin da zaka ji ya zo yana cewa ai ai annabi kaza ƙarya yake ƙarya yake bai da alaka da annabi ana fi kun ji fasa na Ali kaifa kana hubbukum li rasulillah kaifa kana hubbukum li rasulillah fa qala kana wallahi habba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al ma'il bardi di al dhama wa yaqulu abu huraira radiyallahu anhu abu huraira Allah ya kara yadda aka ce da shi yake cewa ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah yace ban taba ganin wani abu mai kyau da ya kai annabi Muhammad ba haka ake so mumini ya ji a ransa duk duniya ba abin da ya kai annabi kyau haka Abu Hurairah ya fada ce duk duniya ban san wani abu da ya kai annabi Muhammad kyau ba yace ka anna shamsa tajri fi wajhi kai ka ce rana ce take gudana take kewayawa akan fuskar annabi saboda kyan da Allah ya wa annabi wannan ita ce aqidar mu mu ahlus sunna wannan shine matsayin annabi a gurin mu Anas bin Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ma masastu hariran wala dibajan ala yana min kafi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ban taɓa taɓa alhariri ko dibaji wanda ya kai laushin tafin hannun annabi ba audiga bata kai hannun audiga bata kai hannun annabi laushi ba hannun annabi ya fi audiga laushi Anas haka ya siffanta maka wakalat ummu ma'abat ummu ma'abat tana cewa li zawjiha ta cewa mijinta fi wasfin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sanda take siffanta mijinta waye annabi Muhammad Ta tace huwa rajulun zahirul wada'a ce mutum ne wanda ya kai karshe a kyau mai haske mai kyau idan aka ce zahirul wada'a ya'ani fi muntahal jamal wanda ya kai mukura a kyau shine annabi Muhammad Ta ce malihul wajhi fuskar sa mai kyau ce sumul hassanul wajhi mai kyan fuska wasimun kasim wanda fuskarsa ta kai kyau sayyidu shadidu yadu shadidu shadidu sawadi sha'ari tace mai tsananin bakin gashi ne iza sakata alahul waqar tace idan annabi ya shiru sai ka ga wata nutsuwa ta kewaye shi ta yi sama da matsayinsa wa idza takallama sama idan kuma yana magana sai ka ga ya samu wata ɗaukaka wa alahul baha sai wani kwarjini ya ƙara ɗaukaka manzan Allah idza sakata alahul waqar in ya shiru sai kwarjini sai nutsuwa ta kewaye shi irin nutsuwar da za ta baka shawa idza ta kallama in yayi magana sama sai ɗaukaka sai kalkali wa alahul baha sannan kuma sai wani kwarjini ya kewaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shiru nutsuwa yayin magana ɗaukaka da kwarjini hulwul mantik mai daɗin zance ne abahan nas wa ajmaluhum min ba'i idan ka zo kusa da annabi yana da kyau in ka ƙara kusancewa yana da kyau in ka ja da baya kai nesa da shi kuma ka ga ya ƙara kyau wa ahlan nas wa ahsanuhum min qarib idan ya zo ka zo kusa da annabi sai ka ga yafi kowa burge ka husnun bainal husnain annabi wani reshe ne matashin dai tsakanin rassa wanda yake ba mutane kyawun gani wa huwa anzaru salasati manzara a cikin mutane uku in ga annabi ya fi kowa kyan gani ya na ituhu mai siffanta annabi wasifuhu kenan yace lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu ce kafin annabi ban taɓa ganin irin annabi ba wajen kyau da kyan halayya bayan shi kuma ban taba ganin mai kyansa ba da kyan halayyarsa kafin shi ban gani ba a bayan shi kuma ban gani ba shi a baya ba sama da shi a gaba ma babu sama da shi har a tashi alkiyama kuma ba za a yi wanda ya kai annabi ba kowaye ƙarya yake annabi ne gaba da shi wa qala bara'u ibn azib bara ibn azib yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marbu'an laysa bi tawilin ba'in wala al-qasir wa ila at-tuli aqrab yace laysa bi tawilin ba'in annabi ba mai tsayi bane zankala koki wala al-qasir kuma ba gajere bane da rawada wa ila at-tuli aqrab shi ya fi kusa ga masu tsayi ma'ana yana nufi annabi tsaka tsakiyar dan adam ne sallallahu alaihi wasallam salimul khalq wal khuluq ya kubuta daga munanan ɗabi'u halayyarsa kawai kyawawa ne ya kubuta da ga halittar nan mara kyan gani halittarsa gaba ɗaya kyakkyawa ce wa kana sallallahu alaihi wasallam saliman min alhasadi ya kubuta daga hassada wal hikidi da kullun zuci wal gilli da da gilli wal bugudi da kiyayya Walgishi da algus wa min kulli akhlaqin dani'atin razila duk wata ɗabi'a ta kaskanci annabi bai taɓa rabarta ba ko ta wulakanci annabi bai taɓa shigarta ba sallallahu alaihi wa sallam zuciyarsa ba hasada ba kyashi babu kullun zuci a buɗe take sallallahu alaihi wa sallam wa kana sallallahu alaihi wa sallam bainan nasi rajulan manzon Allah a tsakankanin mutane shi ake cewa namiji wa kana sallallahu alaihi wa sallam bainan nasi rajulan manzon Allah tsakankanin mutane shine namiji wa rijali batala a tsakanin mazaje annabi shine tumbe mai ƙarfin da baya da na biyu wa bainal abawai wa a tsakanin masu ƙarfi, annabi shi ake nuna abun kwatance a cikin su yafi kowa karfi kana sadiq kana al-amin manzo Allah mai gaskiya ne amintacce ne kana ibn al-akbari na fi qaumi dan manyan mutane ne fa huwa nukhbatu bani hashim annabi tsatse ne wanda ya fi daraja a cikin kabilar bani hashim wa huwa khiyarun min khiyar shi zababbe ne zababbe a cikin zababbe karimul hasad karimul hasabi wan nasab wanda yake da karramammiyan nasaba da tsatso wallazi qala da kansa annabi yake cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni annabin Allah ne ba ƙarya bane ni dan gidan Abdul Muttalib ne duk wanda ya da'awar annabtaka kafin bayan annabi ƙarya yake irin su Talai'atul ga sunan irin su Musailamatul Kazzab irin su ɗariƙa ɗan wanan ɗan wanan nan na ɗariƙa kaza da wanan nan duk ƙarya suke da suke ganin cewa sun kai ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne annabi anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib wa kana ashbaha an-nas bi abihi ibrahim manzo Allah kowa kama da babansa annabi ibrahim annabi ibrahim uba ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa razaqahu Allah kamal al-khilqa Allah ya azarci annabi kammalalliyar halitta wa jamal sura da kyakkyawar sura wa quwwatul aql annabi yana da karfin hankali wa diqqatil faham da zurfafaffiyar fahimta wa fasahatan lisan yana da fasahar harshe yayin yin magana wa quwwatal a'da yana da gabbai wanda suke da karfi wa sharafan nasl yana da nasaba mai kyau wa karamal asl yana da asali wanda yake karramamme wa huwa sahibul wal jasimul azhar wal ufuqil wal jabinul azhar mai goshin nan da ya fito fi sallallahu alaihi wa sallam wal fikratu wal shasi annabi yana da fikira yankakkiya ta yanda in yi magana kowa kowa zai gane baka buƙatar yana da hangen nesa kwarai da gaske ya fi kowa hangen nesa da zarfafaffen tunani wal kan daidai wal ilmul khazir ya fi kowa tarin ilimi dan yana da ilimi mai yalwa wal fiqhul amik mai zurfafaffen wal atifatul jayyasha yana da ɗabi'a mai kyau ilaihi in qada shadar bishiya ba annabi ta zo ta sunkuyawa ta gaishe shi ta ce wa sallama hajar dutse ya kalla annabi ya bishiya ta jijjigo ta zo gaban annabi ta sallama wa annabtakarsa salawatu rabbi wa salamuhu alai salla alaihi rabbuna tare da haka yan uwa masu daraja wa sallama alaihi alhajar manzo Allah ya ce inni la qabla an ubaf annabi ya ce na san wasu duwatsu a makka suna mun sallama tun kafin a turo ni in zan wuce su ce assalamu alaikum ba a taɓa rawaitowa ko an haddace a rayuwarsa kafin zuwan musulunci har bayyanarsa a mazaunin annabi ya yaudari wani ba wama ufirat wama urifat lahu zalla ba a san inda ya samu zamiya ba zakkahu rabbu Allah ne bai tsarkake annabi wa shahida lahu khasmu kuma makiyin annabi ma ya san haka masalun a'la annabi shine misali na kololuwa wa qudwatun husna shine abun kwaikwayo na karshe duk wanda zaka kokaya aikin banza ne annabi ne number 1 dalla kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa hadha huwa nabiyuna yan uwa ko a iya nan wannan shine annabin da muke so mu bada labarin sa a cikin shama'il muhammadiyya wa habibuna shine masoyin mu da muke so mu bada labarin sa a cikin shama'il muhammadiyya wa qurratu a'yunina shine sanyin idan mu da muke so mu tarihin sa a cikin shama'il shama'il muhammadiyya wannan ne annabin da muke so mu zo mu gaya mutane girman matsayinsa da girman tsatsansa da girman ɗabi'arsa sallallahu alaihi wasallam nuhibbuhu muna son sa duk duniya shi muke so yasa ma muka ki mun kowane shehi ba ma ganin annabi ya cancansa mai masa kishiya da kowane irin dan adam nuhibbuhu muna san annabi muna kaunar annabi muna mararin annabi ba wani abu da yake gaban mu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nattabi'uhu shi kadai muke bi wala nattabi'u ghayru ba za mu bi kowa ba sai annabi duk shehun nan nan kakab kap wallahi ba za mu bi su ba har abada ƙarya suke maƙaryata ne kazamai ne ba su kai komai ba ana maganan mai tsafta balarabi annabin Allah mursali shugaban ulil azm ana maganar annabin da yake dawisu ana maganar muhammadin rasulullah ana maganar wanda yake dan birnin makka da madina la uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi hadha balad wa za mu saurara wa za mu kalla wa za mu bi wallahi duk duniya babu abin bi sai manzon Allah duk duniya Allah bai ce mana mu bi wani ba cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum cewa laqad kana lakum rasul kai Allah cewa in tudi'uhu tatadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin in tudi'uhu tatadu Allah ce wati'u Allah wa wati'ur rasul la'allakum turhamun duk wanda yake son rahama annabi Muhammad zai bi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wannan ayar ce ta nuna ma duk duniya mudubinka wanda zaka kalla ka gyara ɗabi'arka da halayyarka shine annabi muhammad kowa kake kowa mutsike kowa annabi kadai ake bi shi kadai ake sallamawa qaulan wa fi'lan amma duk shehin kai bada abu je ka wayi qur'ani kawai je ka wayi sunna da kaga ta saba ka ce ƙarya ne ba za abu ba annabi ake bi ga wanda bai taba saba Allah ba shine annabi Muhammad wanda bai taba ƙarya ba shine annabi Muhammad wanda bai taba ha'inci ba shine annabi Muhammad wanda bai taba cin amana ba shine annabi Muhammad galibin waɗannan mutanen da suke cewa a su wallahi maciya amana ne maha'inta ne maƙaryata ne wallahi har da wanda ya ce wai wanda ya ganshi da wanda ya ga wanda ya ganshi da wanda ya ga wanda ya ganshi fil jannatil kuldi bila buhutani kuma buhutan din ne wai zai shiga aljanna ba kage bane kuma kagin yayi ƙarya iki da wanda ya ganshi da wanda ya ga wanda ya ganshi da wanda ya san wanda ya san shi da wanda ya san wanda ya san shi ba abin da zai amfanar da su in dutse zai amfanar da kai wallahi wannan mutumin zai amfanar da kai amma wanda ya san annabi ko ya karanta sunnar annabi ya bi sunnar annabi wannan ya tsira ya bi daidai ati'u Allah wa ati'u Rasul wa man yuti ar-rasula faqad ata Allah in tuti'uhu tahtadu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk wannan ayoyi ne da suke nuna annabi shi kadai ne wahdahu la sharika lahu fi ittiba'i shi kadai ne baya da abokin tarayya a cikin biyayyar da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mutane kakaf annabi wahdahu ne la sharika la fi ittiba' shi kada ake bi ba abin wani shehi shehi shiriri ta ne dole mu yaƙi aƙidar kafirci mu bayyana wa duniya kiraye kiraye da ake ta yi wani yaro ya zo ya ce shehin sa ya dungu transoma shehin sa yayi kaza duk ƙarya ne ƙarya ne jama'a ku gane wallahi halakar da ku zai a tabar da ku dole mu nuna muku annabi shine masoyin ku ba annabi ku yadda kowa annabi shi muke girmamawa kuma shi muke mutuntawa za mu yi adawa da dukkanin wanda ya adawa da annabi ko ya so ya taba annabi da zagi ko suka kamar yadda muka samu wasu yan ɗariƙu sun zagi annabi har da wani la'ananne khabib da ya ce wai zai taka wuyan annabi wa iyazu billah la'anatullahi alai la'anatullahi alai hadha kalbun ya fito daga ɗariƙar tijjaniya ya ce wai in dai annabi bai fi shehun su ba za su taka wuyan annabi Allah ya tsine muku gaba ɗayan ku Allah ya tsine muku da duk wanda ya da aƙidar ku Allah ya tsine muku da duk wanda yake kan manhajin ku duk duniya Allah bai yi wuya mai tsada kamar wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai wayannan ne za su ce wasu masoya annabi ne sai su zo su soyayyar annabi don su samu abinci su taro su sa sunan annabi don su samu abinci sun kasa kare annabi ga mutumin da ya faɗi irin wannan bakar kalma akan manzon Allah saboda ya fito daga ɗari su haka ya taka ya wuce gidan salami lafiya a taron taron tsiya ya zo ya faɗi irin wannan kalmar ya faɗi irin wannan kalmar shi yasa nattabi'uhu wala na nattabi'u ghayru annabi mu bu ba zamu bu wani wani sa ba wallazi nahtarimu man Za mu mutunta duk wanda ya mutunta annabi wa nu'adi man yumassuhu bisu'in zamu adawa da duk wanda zai shafi annabi da cutarwa min qaulin aw amal wallahi billahi tallahi duk wanda ya sake zai taba annabi min kaulin da farcinsa au amal ko aikinsa billahi lazi za mu adawa da shi za mu tsine masa za mu la'ance shi za mu wulakanta danginsa da zuri'arsa za mu adawa da shi ba dare ba rana za mu tona asirinsa za mu karanta littattafansa mu gaya wa duniya munafiki ne mulhidi ne zindiki ne babu soyayyar Allah da manzansa a cikin zuciyarsa yan uwa masu daraja faman tadayyana bima ja'a bihi bi ghairi ma ja'a bihi falan yuqbala duk wanda yake addini ba da abin da annabi Muhammad ya zo da shi ba wallahi Allah ba zai karba masa ba duk wanda ya addini ba da abin da annabi ya zo ya koya mutane na addini ba Allah ba zai taba karba addininsa ba wannan fa nassi ne na alqur'ani qur'ani ne ya bayyana haka baro baro Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al khasirin Allah ce wa man yabtaghi ghayra al islam wanda di yabo wani addini wanda ba musuluncin da annabi ya zo da shi ba falan yuqbala min Allah ce ba zan taba karɓar wannan addinin nasa ba dariƙa mai suna kaza ƙarya ce mai suna kaza ƙarya ce Allah ce ba zai taɓa karɓar su ba duk ɗariƙun nan addini suke ba a tsarin karantarwa annabi ba Allah ce ba zai taɓa karɓa ba da kama ka daina yi shirme kake yi Allah ce ba zai karba ba aya ce je ka fassara ta ka ji wa man yabtaghi ghaira islami dinan ghairal islami dinan falan yuqbala min Allah ya ce wallahi ba zan karba ba sai ka zo da addinin da Annabi Muhammad ya zo da shi sai ka zo da alkitabu was sunna wa huwa fil akhirati kuna so ku san menene halin wanda ya addini wanda ba akan tabarkin annabi ba ya bi dariƙar shehinsa Allah ya gaya ma bari ku ji sakamakonsa wa huwa fil akhirati min al khasirin a ranar gobe alkiyama a ranar lahira al akhira gidan karshe inda za a yi zaman karshe Allah ya ce yana cikin hasarar rubuta zai je faman taraka sunnatan ba tariqatan ayyan kanat sara mubtadi'an duk wanda ya bar sunna annabi ya bota dariqa kowace iri ban cire ko kwaya ɗaya ba in dai sunanta dariqa to na rantse muku da Allah sunansa dan bid'a لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يا يا جا من الدين سيكي yace sallu kama ra'aytumuni usalli yace ku zo anni manasikakum da dole sai an ba annabi sallallahu alaihi wasallam akan komai wa man lam yattabi'i an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay'in fa munafiqun akbar wa kadhibun a'zam duk wanda bai bi manzon Allah a cikin komai na rayuwarsa ba komai na rayuwar annabi baka bi annabi akan komai na rayuwarsa ba kowaye ya sauka daga kan manhajin annabi ni Adam abdalla ina faɗa wa huwa munafiqun akbar in dai kana so aka gane waye munafiki kololuwa a munafunci to wannan mutumin ne in kana so ka gane makaryaci na ƙarshe shine wanda ya sauka daga kan sunnar annabi da kan taurar annabi yaje yake bin shirme yake bin ƙarya ‘ya'yan uwa masu daraja ‘ya'yan uwa masu daraja yau aƙidu sun gurɓace kuna ji ba ana samun mutane su zo su ce wai salatin su na na fati ya ma fi salatin annabin sallallahu alaihi wasallam saboda baya da hankali mai faɗar wannan baha'im duk wanda ya faɗi wannan dabba ne a cikin mutane ya ce wai salatinsa ya fi na shehinsa salatinsa salatin shehinsa ya fi na annabi subhanallah وإياذ بالله هذا خبيث اللسان هذا خبيث wannan baya da hankali baya da hankali ire-iren mutanen nan fa haula nas la aqala lahum wala naqal ba su da hankali ba su da wata ruwaya ingantacciya akan abin da suke faɗa Wal wallahi wa ana aqulu lakum wa usarrih lakum bi kulli saraha ina muku bayani ina gaya muku da kowace iri ya fayyace kullu man qala kullu man qala kullu man qala duk wani wanda ya ce inna salata shaykhihi afdalu min salatin nabi sallallahu alaihi duk wanda ya ce sa yana gaba da salatin annabi fa huwa makirun wa kadhibun wa jahilun wa hasidun li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi duk wanda ya ce salatinsa ya fi salatin ya fi salatin da annabi ya zo da shi wallahi fa huwa makirun wa kadibun wa jahilun wa hasidun li sunnati annabi sallallahu alaihi wa sallam makiri ne maƙaryaci ne jahili ne ɗan hassada ne zuwa ga sunnar da ta tabbata ga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya uwa kowa ya sani sunnar annabi safinatu nuhin man rakibaha naja sunnar annabi Muhammad kwale-kwalen nan ne na annabi Nuhu haka maliku imam malik ya faɗa ya ce man rakibaha naja duk wanda ya hau wannan kwale-kwale na annabi nuhu ya tsira duk wanda ya bi sunnar annabi ya tsira wa man takhallafa an hagarik duk wanda ya bi sunnar annabi ya dilmiya ya bata ya tabe ya yi hasara imamu ahmad yana cewa man mata alal islami wa sunna mata alal khairi kulli duk wanda ya mutu akan musulunci da sunna ya mutu akan alkhairi gaba ɗayansa abdullahi bin mas'ud yana cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kuma sunnar annabi kar ku kirkire kirkire a cikin addini sunnar annabi ta ishe ku ta wadatar da ku wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi da kansa cewa yayi alaikum bi sunnati ina kiran ku zuwa ga ku sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala imam al-barbahari yace al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam yace musulunci fa shine sunna sunna kuma ita ce musulunci barbahari ya ya faɗa yace al-islam huwa sunna in kana son ka san musulunci to shine sunnar annabi wa sunnatu sunnar manzon Allah din ne ce kuma hiyyar islam ita ce dai musulunci ba sa rabuwa haka za ga wani wai su ahlus sunna irin yana yi wa sunna istihza'i kaga jahili bai san musulunci yake wa istihza'i ba jahili malam makiya annabi kaga mutum yana kushe sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga yana aibata gemu kaga yana aibata ga dangala wando kaga yana aibata aswaki kaga yana aibata masu karatun qur'ani da tartili kaga yana duk irin wannan wallahi makiyin annabi ne kuma za ka samu matsayin wani wani ba ƙauyen shehi ne wai ka bar dan binni irin annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka rayu akan ƙauyanci da gidadanci a Umar bin Khattab Allah ya ƙara masa yadda yake cewa la uzra li ahadin fi dalalatin rakibaha ba a yi wa kowane mutum uzuri don ya je ya rayu akan wata ɗariƙa ta ɓata sai da na'umar umar ne yake faɗar wannan ya ce me hasaba hahudan sai ya dinga rai wai ai ɗariƙan nan tasa a nan shirya ki wala fi hud, hud wala fi ko ya bar wata shirya mai kyau da lala wai dinga tsammanin wannan ɓata ne ka ba sunnar annabi kana mata zargin ɓata. ka bi ɗariƙar wani ba ƙauye wai kana tunanin anan shirya take haka sai na umar yake nufi sai sai na umar ya ce bayyana tul umur an riga an bayyana duk wasu al'amura wa tasabbatul hujja hujjoji sun tabbu sun kafu wan qata al uzr an kuma yanke kowa wani uzuri saboda annabi ya zo qur'ani ya fayyace komai addini ya zo da komai to dan me wani mutum zai zo ya ce kuma nasa za'ai a dan me wani mutum zai ce wai shine yanzu ya gano daidai ai sunna a fili take irin yanda rana take a fili la yajhaluha illa man bihi ramad ba wanda zai jahilci sunna sai wanda yake da kwantsa a idansa da rashin fahimta imam shafi'i rahimahullah yana cewa idza wajadtum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnatan fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin imam shafi'i yake cewa idza wajadtum li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnatan idan kuka samu sunnar manzan Allah fattabi'uha imam shafi ce ba a wata wata kawai ku bi wannan sunna ta manzan Allah wala taltafitu ila qawli ahadin yace kar ku waiwayi maganar kowa ga sunnar annabi kar ka waiwayi maganar kowa ga salatin annabi kar ka waiwayi salatin shehinka har ka ce yafi har ka ce yafi saboda baka da kunya ba laifi kai salati amma ka ce ya fi na annabi wannan rashin ladabi ne zuwa ga annabi wallahi ya kamata hukuma ta ladabtar da wannan matsiyacin da ya faɗa ya sa mana ƙaiƙayi akan cewa wai salatin shehinsa ya fi salatin ma'aikin Allah wannan magana tana da haɗari wannan kadai ta isa ta jawa mutane azaba wallahi wallahi wallahi ta isa ta jawa mutane azaba magana shehi shehin banza ana maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shehinnan mudinwa malaman mudinwa jagogororin mudinwa annabi ne imamul anbiya ifa ne shugabannin annaba fa da mala'iku Allah ya sauke wato jahilci da jahili wannan yan gatan kansu ne Allah ya sauke Imam Shafi yana da wata magana again yake cewa idan sarha al-hadithu fa huwa madhhabi in dai hadisi yana cewa idza sah al hadith fadribu bi qawli hadha al yace da kun samu hadisin da ya inganta to ku dauki magana ta ku jifa da ita ibn abdul bar yake cewa alhujjatu inda tanazu'i hujja yayin da aka samu tattaunawa da sabani shine as sunna ku koma wa sunnar annabi faman adala biha faqad afla duk wanda ya kafa dalili da hujja sunnar annabi ya rabota ya tsira yana da wata magana shi kansa ibn abdulbar again ya ce albarakatu wal khairu kulluhu fittiba'i adabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wamtisali amrihi ya ce alkhairi gaba ɗayansa da albarka gaba ɗayanta tana ƙarƙashin bin tsarin rayuwar annabi da tarbiyyar annabi da bin umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bakar abu zaid yake cewa aslu kulli baliya fil alam ya ce asalin kowace masiba da bala'i a cikin duniya min mu'adadatun nassi bin ra'ayi su ne mutanen da suke haɗa nasi da ra'ayinsu su gwama su ce sai sun yi aiki da shi ba sa iya yadda ra'ayinsu da ra'ayin malamansu sai sun zo sun lalata nassi sun yi amfani da ra'ayinsu Allah ya kare mu ya kuma tsare mu wa taqdimul hawa ala shar'i mutum ya dinga gabatar da san ransa sama da shari'ar Allah da ta tabbata saboda ya gabatar da san ra'ayin shehinsa magana shehinsa sama da abin da ya tabbata a shari'a da wa'ayi na salatin annabi wan najmi hawa ma dalla sa'ibukum wa ma hawa wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى صلوات ربي وسلامه عليه صلوات ربي وسلامه عليه in uwa masu daraja annabi ne abin bishi kare ya imam ibn taymiya rahimahullah imam ibn taymiya shaykhul islam rahimahullah wanda wasu ba sa son sunansa saboda irin yadda ya kafa aqida ya tabbatar da sai an bi annabi muhammad masoyin annabi nan ba guda ibn taymiya mutane ba sa so daga ga duk wani munafiki zindiki baya son ibn taymiya to ibn taymiya yana cewa man faraka dalil dalla sabil duk wanda ya rabu da dalilin qur'ani da sunna zai bata akan hanya wala dalila illa bima jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wa sallam yace wala dalila babu wani abu da ake kafa dalili da shi illa bima jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam sai da abin da manzon Allah ya zo da shi ji fa dalilin da yasa ake bin ibn taymiya yace sai an ba annabi yace annabi ne hujja yace da maganganu annabi ake kafa dalili wannan shine babban bakin jinin ibn taymiya a duniya ya zo daga Muhammad bin Sirin ya ce kanu la yakhtalifuna an ibn Mas'ud fi khams ba sa saba da Abdullahi dan Mas'ud akan abu guda biyar daga ciki anna ahsan al-hadisi kitabullah mafi daɗin zance makura shine littafin Allah wa khairas yace wa khairas sunnati sunnati sallallahu alaihi wasallam wa khairas sunnati sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairi shiriya da sunna shine wanda ya bi sunnar annabi wa sharral umuri muhdathatuha yace mafi sharrin al'amura wanda aka kirkira yace wa anna akyasa alkais mafi wayan masu wayo wa anna akyasa alkaisi mafi wayan masu wayo eh yace shine wanda ya bi sunnan manzon Allah ya bar tafarkin kowanne mutum ya ya dan farewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya uwa bin annabi shi kadai ne tsira ya zo daga ibnu ata yake cewa man alzama nafsahu adaba sunna wanda ya lazamta wa kansa bin sunnar annabi nawwara Allahu qalbahu bi nuril ma'rifa Allah zai haskaka zuciyarsa wajen fahimtar addini wala maqama ashrafu min mutaba'ati al-habib yace babu wani abu mafi daukaka sama da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wa af'alihi a cikin duk abin da annabi ya bada umarni da ayyukansa wa akhlaqihi da ɗabi'unsa hake faɗa da haka ba sa son ai magana sunna wanda as-sunnatu fil asl hiya kullu ma udifa lir rasul sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da aka jingina wa annabi min qawlin aw fi'lin aw taqdirin aw sifatin khalqiyya aw khuluqiyya duk abin da aka jingina annabi na magana da zance da furucin aiki da abin da ya gani ya tabbatar da abin da ya aikata da kansa ko ya furta ya ce ya aikata to wannan annabi kadai ake wannan biyayyar a cikin abin da ya gani ya tabbatar ya zama addini ko da bai aikata ba amma an yi a gabansa bai hana ba ya zama addini duk duniya ba mai wannan matsayin sai annabi ko ya aikata ko ya ce ya aikata shi kenan shi ake bi a duk cikin wayannan sufofi banda shi babu wanda ake bi a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake dan farewa a dukkanin motsinsa salawatu rabbi wa salamu alaihi banda shi babu wanda yake da wannan ko sayyidina abubakar da umar wanda su ne kololuwa a cikin wannan addinin ba abun su a cikin abin da suka saba annabi ballanta na su taba saba manzo Allah ba ba abun su kaga dai su ne wanda annabi ya ce abisu su ne khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin tare da haka abubakar da umar da usman da sayyidina ali ana bin su ne cikin abin da suka dace da sunna annabi domin sunnonin kulafa'ur rashidin ta'ati ba'da sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana yin ta ne in babu sunnar annabi amma inda sunnar annabi ba za a bi magana sayyidina abubakar da umar da usman da sayyidina ali ba in dai da akwai sunnar annabi ba abu maganganun wa'annan shi sa sayyid abdullahi dan abbas ya buga misali wasu mutane da ya gaya musu ga annabi ya ce kaza sai suka ce ai kala abubakar wa umar sai dan abdullahi dan abbas ya ɓaci. ya yace yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama yace yana dabda ai muku ruwan duwatsu daga sama a jefe ku aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ce muku annabi muhammad ya ce ƙulu na qala abubakar wa umar kuna cewa abubakar da umar ya ce kaga anan mai abdullahi bin abbas yake so ya nuna al'ummar duniya in faga maganar manzon Allah ba abun magana abubakar da umar su da kansu duk da matsayinsu a wannan addini manzilatu abubakar wa umar a wannan a wannan addinin annabi ya ce shine as-sam'u wal basar min ar matsayin ji da gani na dan adam a kansa shine matsayin sayyidina abubakar da umar a wannan addinin amma tare da haka in dai ga sunnar annabi ba abin sai sun magana sayyidina abubakar da umar shi yasa abu usman annai saburi yake cewa ma taraka ahadun shay'an min sunnati ba wani mutum zai bar da zai bar wani abu na sunnar annabi illa li kibrin fi nafsihi sai dai dan wani girman kai da yake dauke da shi a cikin zuciyarsa Sufyan sauri Allah ya masa rahama yake cewa la yastaqimu qawlun illa bi amali furucin mutum baya daidaita sai ya hada da aiki wala yastaqimu qawlun wa amalun illa bi niyyati yace da magana da aiki kuma ba sa daidaituwa su zama sun haulayi sai sun sami ikhlasi wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyya to haka aiki da furuci da ikhlasi su ma ba za su hau kan layi na daidai ba illa bi muwafaqati sunna sai sun dace akan wannan aikin da wannan furucin da wannan niyyar ya dace sunnar annabi akan ta ake shine aka dace yan uwa a takaice ina ga nan zan dan dakata ba dan abun da na kunsu ya takaice ba sai dan naga lokaci ya dan ja yanzu kusan goma da ashirin da uku kuma yau dama muƙaddima kawai muka yi kafin mu shigo littafin shama'il Muhammadiyya mu bi shi a hankali mu dinga jin ga annabi ga kuma waninsa mu dinga tace tsakanin ɗawisun mu da wanda ake kira jaba wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu to jama'a masu bibiya masu kallon kasai mala yayi yi shimfidansa karatu za mu ba ku dama cikin minti kadan wanda ke da tambaya ko neman karin bayani a cikin minti kadan mun doki kos kadan she mu dasa aya mala yi karatu malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi ya biya kuma da arjanna Allah ya sa mu ji da kullum basira kuma mu doka shi insha Allah shi yasa masu sauraron mu insha Allah za mu sanya namba wanda ke so karin bayani a cikin abin da malam ya tattauna ko shimfidansa kuma malam zai masa ah, ƙarin bayani cikin minti kadan she mu duba mu dasa aya akan haka eh, Na'am. Haka haka wanda uh, ke so ya nemi karin bayani. Eh, gabanin mu doki ga eh, college na shigo da doki kwallon farko insha Allah Kwallon eh, farko assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi. shi kana jin sa eh ina jin sa na'am malanya na'am sunan ka daga nake kiran Habibullahi Hassan Abu Rukayya daga nan Niamey Niger To Mala Abu Rukayya daga Nyamai muna jin ka takaita Malam na sauraron ka. Eh na farko dai Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya Malam. Amin. Muna jin daɗi wannan program program sosai. Na'am. Babban gaisuwa zuwa ga Malam. Allah da ya kara shi ya kare shi baya baya da gaba. Eh, Allah dai ya yawaita dan su cikin al'umma.

Ikon Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To don waka sake bugowa kuma insha Allah ba mu jinka. Ikon Allah. Eh ka sake bugowa bari mu je na gaba. Za mu doki kola na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. na ne. Kola kana jin mu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Sunan ka daga nake kiran mu. sunana bashir muhammad ina kira daga nan bacira kano malam bashir daga kano to duniya na sauraron ka da farko malam muhammad ina ma fatan alkhairi da kai da Sheikh adam Abdullah ina muku fatan alkhairi da fa to muna godiya muna maka fiye da haka gaskiya alhamdulillah karatu ya yi karatu mun samu karuwa sosai allah ya saka malam da alkhairi in allah ya riko da hannayensa Amin, amin, amin, amin, amin. Ina malam fata alkhairi Allah ya taimake sunna da ahli sunna. Amin, amin, amin. Na gode sosai ni ma ina ma fatan alkhairi Allah ya faranta ma rai. Allah ya ɗaukaka sha'aninka Allah ya sa ka a cikin bayansa na gari Allah ya raya ka akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓe ka akan ta Allah ya sa kai kyakkyawan ƙarshe tare da mu amin amin amin Allah ya sa ka da alkhairi ma amin Bai je na gaba ba. Duba. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Ka sake kira bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. To dan wasu na Salam Bakka da Idris. Suna na Shola ina kiranka daga Kaduna Najeriya Allah ya kiyaye ka malam Shala duniya sauraron ka dan Allah ina son tambaye malam menene irin wannan karatu because I don't know if I should speak in English uh, kai Hausan kai Hausan because to irin wannan karatun da yake yi zai yi ka hada shi Hausan da Turanci amma go ahead Okay. The reason why they are doing all these readings, I don't really understand. Tambaya za go comment. Eh, I want to comment because I don't have anything to ask. Abun ne ba na zakani jin daɗi and the rest kuma a cikin suna irin wannan irin wannan ya ce wancan ya ce wannan ya ce well it's not a good thing they should find they should find a stable stable uh, conversation among themselves to agree on one thing so, if they want to preach for us so, we, that we don't know anything Malashala. they should Malashala. Uh, yes sir idan kana fahimci Malam Shala yana so ya yi taliki cewa me yasa malum ba ku samun wani abu guda ku saya kan a bar rade-rade da cewa shehun wani yana magana shehun wani a samu wani wuri da ya saya to abin bari a ɗan bashi amsa a takaice raddi ba laifi ba ne raddi bai ta zama laifi ba ka'ida addinin musulunci musulunci ya gini ne akan mutum zai faɗi za a zo da ba daidai ba a yi masa raddin wannan abin da yake kai ba daidai ba ne domin duk abin da annabi ya zo ya tarar da ah. mushrikan maka ba shiru ya ba sai da ya mayar musu da ansa akan wannan shirkar da suke kai na farko kenan na biyu yanzu al'umma ce da ake rayuwa a ƙarƙashin fiyak saɓani da rabe-rabe to idan aka ce yau ga wasu al'umma suna zuwa suna yaɗa mutane guba da sammu suna kuma yaɗa ƙiyayyar annabi a cikin mutane to wajibin masu da'awa ne su fito su hmm. bayyana wannan maƙiya annabi su kuma kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan aka ce yau malamai iri biyu ne akwai malamai wanda suke kan shirya akwai wanda suke kan bata to dole waɗanda suke kan shirya su zo su yi bayanin batattun malamai a cikin al'umma sai dai abu ɗaya ne idan shi baya masa daɗi jin irin wannan to ya koma gefe domin wannan abun ba zai taɓa canjawa ba domin babu ranar da za a ce wani zai yi ƙarya wani ba zai zo da gaskiya kuma ya bayyana ƙaryarsa ba sannan idan yanzu aka ce sun yi shiru mun yi shiru ai mai gaskiya sannan me ake yi kenan ai dole dama haka da awar take wani zai zo da barna wani kuma ya zo da gyara wani zai zo da gyara wani kuma zai zo ya barna duk idan ya koma qur'ani haka zai tara annabi Musa na jayayya da Fir'auna saboda annabi Musa ya zo da gaskiya Fir'auna yana kan bata annabi Musa bai taba masa shiru ba balma Allah aikensa ya je ya gyara masa haka annabi nuh al'ummar da ya je tarar ba shiru ya ba bal ma cewa inni da autu qaumi laylan wa nahara to yanzu tambaya ɗaya shi za a yi wa shi wannan mai magana shin idan mutum ya zo ya ce salatin shehinsa yana sama da salatin annabi me kake ganin kake da sha'awa malaman sunna kar su mai da raddi sai su shiru a tafi akan cewa salatin shehin wannan da ya ne cewa salatin shehin sa yana sama da salatin annabi Eh, yanzu in tambaye in kana jina yanzu ka ji cewa salatin shehi ya fi na annabi shola yi maka tambaya mala yana tambaya ka amsa she ka yi she mu ji ka aini ban taba gan wani salati na shehi ba duk salati da muke reciting komai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin salati tambayar tambayar shine ba sharhi zaka ba kai amana kai hakuri dan kwame daraja kawai ka bada amsa eh ko a'a tsakanin salatin shehi na gaya maka ka yi hakuri tambaya kuma kawai amsar e ne ko a salatin shehi da salatin annabi wanne ne gaba a gurinka eh, Malam Shola da question da Malam ke tambayan ka ni wai salatin annabi da na shehu wai ka amsa mai tukunan ka je na gaba. Malam Muhammad, kana ji na? Ni ban gane wannan question ba. Okay. Saboda duk wani salati, ni ban taba jin salatin shehu ba. Duk wani salatin shehu ba. Ban taba jin salatin shehu ba. Duk wani salati na annabi ne. Saboda ba wani salati da wani da wani zai zo ya ce wai yana ambaton shehu a cikin salati waye shi. Ban taba gani ba. Sai sa a yawa, da amsa ɗaya muke barwa ni da kai. yanzu ni ma abin da nake raddi shine to kaga kai baka taba ji ba to ni na ji an faɗa a cikin masallaci a taron lacca cewa salatin shehi ya fi salatin da annabi ya zo da shi shi yasa nake raddi yanzu to wannan raddin da nake yi addini ne to malam ni na bayyana wa al'umma cewa ƙarya ne fa maganar annabi ita ce gaba da ta kowa. Malam, ina ga na fahimci Malam Muhammad. Kamar Malam Shala na nunawa cewa salatin shehun da kake ce salatin shehu salatin shehun nan wannan salatin nan ma sunan ma'aiki ake kira cikin bata suna Allah ni ba shehu cikin shi yasa shi bai san wai ikon Allah shi kana ji mu ina ji ina ji ina ga na fahimce malam shola yana nufi mm. salatin da kake kiran shi salatin shehun nan sunan ma'aiki ke mm. ciki da kuma sunan mhm. ba shehu ba sunan shehu ke mm. cikin ba shi shi mm. ne illan wannan to shi ne tambayar ai ne na tambaye shi na yadda sunan annabi ne a ciki na sallama sunan annabi ne a ciki amma tambayar shi ne sai wani ya fito sai muka na gamsu amma ba annabi ne ba kuma kai ma ka gamsu ba annabi ne yayi wannan salatin na bati ba ga kuma salatin da ya zo wajen annabi na san kuma ka gamsu ka san salatul ibrahimiyya to tambayar ita ce na'am ya halatta wani ya zo ya ce wancan salatin na wajen shehi hamma ya fi hamma ya fi wanda ya zo daga bakin annabi ita ce kawai tambayar ya bada amsa Malam Shola ka fahimce ka fahimce shehu na na na na, na fahimce malam yanda yake magana kawai ya bada amsar wannan tambayar na gamsu ne ba malam ah. da shehi ya faɗa annabi ne misali ya ce Muhammad Allahumma salli ala Muhammadin al-Fati naji ya faɗi sunan annabi a ciki amma wancan gashi daga bakin annabi ya fito salatul ibrahimiyya shin ya halatta wani ya ɗauko wancan da ya zo daga bakin shehi ya ce hamma ya fi wanda ya zo daga bakin annabi in ba rashin kunya da fitsara ba ya halatta ya faɗa haka to in baka gane ba faɗa ka kafirci ne in baka gane ba faɗar haka zindikanci ne in baka gane ba faɗar haka ah, raina manzan Allah ne raina annabi ne saboda annabi idan ya ce a a ta fi magana da duk wani shehi a duniya zai furta in zai kwana yana faɗa a ɗin annabi ta fi maganganun wannan shehi wannan zindikanci ne sannan yaushe ne yaushe ne bari malai kare bari malai ya kare malam muna jin yawwa yaushe ne kai yanzu da ka hauro nan kake magana so kake ka zo ka jaddada ah. min cewa ka gamsu salatul fati ta bi salatul ibrahimiyya tambayar da nake ma abin da abin da ya kawo ka kenan a'a kana ji ba abin da ya kawo ni kenan ni ba kawai tambayar ka ne abin da ka zo ka jaddada kenan salatul fati tunda annaba aka ambata ya fi salatul ibrahimiyya abin da ya kawo ka kenan? Eh ko a salatul fati bai fi salatul ibrahimiyya ba kuma imanin da magana salatul ibrahimiyya ya isa ya isa tunda ka ce salatul fati bai fi salatul ibrahimiyya ba ba ka da wani salatul bande wannan ina zuwa abu ɗaya ne a daidai nan yanzu tunda ka yadda salatul fati bai bi salatul ibrahimiyya ba to sai wani ya tsallako ya ce mana yafi ya halatta a bashi amsa da yake ko bai halatta ba ka gane bayani na yanzu da bakin ka kace salatul ibrahimiyya ya fi salatul bati ko kuma ba haka kace cewa kai salatul bati ne ya fi salatul ibrahimiyya ba ce maka salatul ibrahimiyya ina zuwa tambaya na kai ban ce salatul ibrahimiyya ya fi salatul bati ba ka tambaye ni ne salatul fati ya fi salatul ibrahim nace a'a bai fi salatul ibrahim yawa na tambaye ka salatin sai wani yanzu ni da kai mun yi ittifaki salatin da ya zo daga bakin annabi ya fi wanda ya zo daga wajen waninsa ni da kai mun hada a nan malam muhammad to guri ne yanzu nake so mu tattauna ya halatta mi raddi ga wanda ya ce salatin ya fi na annabi ko bai halatta ba To, ina ga shek ba shi da wai ba ka fahimce shi bai sa bari mu ji ko dai za mu fahimce shi sosai. Mala, ni ban gaya maka ce wai, ka tambaye ni salatul fatiha fi salatul ibrahimiya na ce a'a. So as well, in ka tambaye ni salatul ibrahimiya na. Sayan duba, sayan gyara, gyara nan. Malam Muhammad. Na'am. Malam Muhammad. Na'am sir, sir, sir, sir, sir, sir. Malam Muhammad. Sheikh Malam Muhammad. Na'am Sheikh. Kana ji na? Ina jin ka Malam Muhammad, Sheikh Malam Muhammad. Na'am, ina jin ka Sheikh. Yawwa, ina ga kamar fi ni jin sa. Tambaya ɗaya za ka yi masa. Ka ce ita ce kawai yanzu abin da nake so ya bani amsa. In ya bani shikenan. Na farko tambaya biyu kai. na farko salatin ibrahimiyya shine gaba a zuciyarsa ko salatin wannan amsar ba tare da ya bata lokaci ba na biyu idan ya bada amsa ya ce salatin fati salatin ibrahimiyya yana gaba da salatin fati sai tambaya ɗaya to idan muka samu wani ya zo ya ce salatin fati ya fi salatin ibrahimiyya ya kamata mu zo mu masa raddi ko bai kamata ba kawai wannan amsa zai bayar okay um, barin takaita maka malam shola ka fahimce shi ko dai yi maka bayani na na na na fahimce shi kuma na ji shi sosai to yanzu barin barin takaita maka shi na karshe idan wani ya zo ce kamar salatul fati ya fi na salatul ibraniya kana gan a yi masa raddi ko kara yi masa raddi to in za a yi masa raddi ka san ni na gaya maka farko ni ba malami ba ne ba ni dalibi ne ni ban san komai ba muna sallah ne muna karatu alkurani ne kuma mu muna so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma anything that touch addinin musulunci kai i don't i hate it because we be like malam malam muhammad sa dai zaka gaya maka tunda shi ba malami bane ya gamsu shi ba malami bane mu ma ba malamai bane almajirai ne ya bar mu a tsarin almajiranta mu mun san me muke yi Abinda muka gado ko muka gano a harkar almajiranta duk wanda zai soki annabi ko ya rage matsayin annabi ko yaya ya fifita na shehinsa bakin mu har abada ba zai shigo ba kuma za mu yi raddi wannan mutumin har abada in wannan ne abin da ya zo ya zo ya bayani a kai to da Allah ya je ya kwanta ya sa ba za mu dina ba wannan har abada amma ba mu kallafa masa ya saurare mu ko kai ya saurare mu ba wannan zaɓin sa ne ya saurari inda muka yi daidai ya yaba in ya ga dama ya saurari inda muka kuskure ya roƙa mana shirya in ya ga dama amma ya san wannan ya rike ya tafi da shi a kundansa har abada in dai za a yi irtifa'in wani mutum akan annabi wallahi za mu ci wannan mutumin makaryaci ne zindiki ne ba za mu taba daga masa kafa ba saboda mu annabin muke so mu nemo annabin muke so mu gaya wa al'umma annabin muke so a gane waye shi wane ne waninsa kuma mu aikin da muka zo yi kenan wannan aikin kuma babu ranar da za mu daina Oh, malam shalaka Malam wai. Na, na, na, na, na ji shi. Na ji shi. Malam, malam, malam, wayar saboda lokaci. To shi kenan. Na ji shi. Yo, mun malam, may God help you and may God bless you. Amin. Thank you so much. Amin, amin, amin. Salamu alaikum. Wato Malam Muhammad. Na'am. sunana musbahu daga nan makatul mukarrama to malam musbahu duniya na sauraron ka to masha Allah malam muhammad eh, ka gaida mini babban malamin mu malam adam abdallah ina gaida ina gaida shi da kuma jinjina mishi malam adam abdallah na jinka ina gaisuwa dan uwa mai daraja Allah ya faranta ma rai Allah ya dauka sha'aninka Allah ya saka a cikin bayansa na kwari Amin. amman malam amman malam ta zaka Allah khair malam kaga wannan wannan salatul fatim wallahi wannan salatul fatim malam ta cutar da al'umma ba kaɗan ba wannan salatul fatim Allah sosai sosai sosai da wanda ya zo da salatul fatim duk sun cutar da al'umma Ibrahim amma ya iya salatul fatim hmm. kuma wallahi ni na ni yanzu ma na ƙara tsanan ma salatul fatihin wannan wallahi tun da dai in dai aka ce ta fi salatin da ya fito daga bakin banzan Allah to me za a yi da ita me amfanin ta babu babu kuma wallahi wanda ya faɗi wannan su ne suka naji suna cewa murhun gidan annabi ya fi murhun gidan kowa to ya za a yi salatin salatin wani kuma ya fi salatin annabi to ka gani ka gani wannan ne na ma'aikata kenan ka ɗau wata magana suke faɗi malam ƙarya ne fa amma mu a gurin mu har yanzu ko menene na annabi ya fi na kowa gidan annabi ya fi na kowa takalmin annabi ya fi na kowa magana annabi ta fi ta kowa ko menene mana da ya fi na kowa kuma salatin annabi ya fi na kowa salati a duniya kakin annabi yawun annabi wallahi hatta hawayen annabi ya fi na kowa wallahi ya fi na kowa mu a duniya tsakani da Allah inda za mu gane haka ana jika gashin annabi sha. za mu karanta a cikin shama'il muhammadiyya ana jika gashin annabi sha a warke daga ciwo duk duniya ko ba wanda za a jika gashin sa sha a warke sahabbai sun sha yawon annabi kin sha ba majina annabi wannan yana nuna cewa majinar da take fitowa daga bakin sahabbai tofar da ita suke yawun bakin su tofarwa suke amma neman na annabi suke su sha neman na annabi suke su sha ba a jikinsu to haka ne malam mu komi na annabi ya na kowa abakan annabi sun kowa ɗaliban annabi sun fi ɗaliban kowa Ya'yan annabi sun fi ya'yan kowa matan annabi sun fi matan kowa takalmin annabi ya fi takalmin kowa haka yake shi ne mawkifin malam su mu'awiya farca wannan da rigarsa a sasu a kabari da shi na ta gani malam ubangiji Allah kara ma basira a wannan karatun da ka dauko Allahumma amin Allahumma amin mun gode jazakallahu kai salamu alaikum muna godiya Allah ya saka da alkhair bar mu je na gaba mu duba mu da saya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Ahmed na'am da fata kuna lafiya alhamdulillah mai magana eh, Daud ke magana Daud ke magana daga Bangkok To Malam Dawud duniya na sauraron ka. Eh ina da Malam. Ina gaisuwa dan uwa daraja Allah ya faranta ma rai. Allah ya fi ma kurakurai. Allah ya sada Muhammad. Eh, Malam Malam Ubangiji Allah saka mu Allah saka mu da alkhairi. Amin amin nagode Allah ya maka fiye da haka. Wallahi Allah saka mu da alkhairi wallahi wannan bawan Allah da kawo mana shi wallahi Ubangiji Allah saka wannan ba Allah nan dan Allah kaga bashi Allah ya kamata ce yana zuwa yana wato yana mana karatu wallahi wannan bawon Allah na wallahi kai kokari da Allah ka ji malamin da Allah da kai kokari da Allah ya kamata ce ya kamata ce a ce wannan bawon Allah na yana zuwa yana mana karatu wallahi masha Allah akan haka ubangiji Allah saka mai da alkhairi amin amin amin amin ne mai fata na alkhairi wallahi ubangiji Allah kare shi daga sharri wayannan mutanen saboda saboda masharanta ne masharanta ne wallahi Iko Allah. Gaskiya ne, gaskiya Allah kare shi daga sharrin su, ire shi ahlus sunna. Ubangiji Allah kare su. Muna jinjina mai wallahi, muna jinjina mai wallahi, mun gode kwarai, Allah saka da alkhairi. Amin. Sannan wancan dan wada ya da Ghana. Shawala ko Shawala. Shawala ɗayan biyu ne kawai. Ko ya je karatu ko kuma ya shuru kawai, shikenan kawai. yauwa na'am ko ya je karatu kuma ya shiru kawai shine yau shine saboda ba a yi addini da kawai da haka nan ba zai yi ba dole sai da ilimi mun gode sosai mun gode sosai magana suka ce a'a kaza kaza ne kai ba malami bane ko kai shiru kawai yawwa shine kawai na gani Allah ta yi mana imani malam mun gode malam Allah saka mana alkhairi malam Muhammad saboda lokaci mun gode kwarai Allah saka mana na'am na'am shi kana magana na ce saboda lokaci to bari mu duba mutane uku mu dasa aya to برم دوكينا فرقو السلام عليكم السلام عليكم إيكو الله إيكو الله توغانا فركو السلام عليكم السلام عليكم To, don wa ba mu jinka, ka yi hankuri bari mu sauke kan doki wani. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Ikon Allah, Babar mu doki. Ko na ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To hajiya sunan ki daga ke kiran mu. Suna na hajiya Halima Katsina wadda aka haji Nasara Ali wadda aka fi sani da hajiya Halima Katsina. A yau kam gaskiya muna masa farin ciki. yadda ka kawo mana Sheikh Adam Abdullah. Malam ina maka barka da zuwa kuma muna farin ciki matuƙa. Barkan mu da ke kuma Allah ya Malam Muhammad Allah ya biya miki bukatunki na alkhairi Allah ya baki lafiya da tsawon rayuwa Allah ya sada ki da masoyinki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya wa zuriyarki albarka Allah ya miki zai wa zuriyarki albarka Amin ya arhamar rahimin na Malam Muhammad godiya gare ka da ka kawo mana Malam Adam Malam Adam Abdullah shi kuma wannan dangana wanda ya zo yana magana a daina yin raddi sai su fito suna irin wannan yanzu ko abin da alhaji anisi yake yi a social media yana lima 'ya'yan mutane suna fita a jinin musulunci. Aje gane mu da sholawo nan Najeriya ne bamu. <laughs> Ok, to ani da na ji magana kamar shigen irin taka, eh. na ɗauka ɗan garin su ne. So, <laughs> da ya zo yana magana a daina raddi. Kuma su wa'annan mahaukata ba su daina hauka a midiya ba, a ko ina ma. wai kuma a daina radi to in ba a yi radi ba su zo su sheka karya su karanta miyagun littattafan su su koyar da mutane muguwa da su kuma a yi shiru sauran waɗanda ba su lime ba su yi da limiya wannan baya da gaskiya cikin lamarin shi kuma bai fahimci komai ba kamar yadda ya ce shi ba malami ba ne ba Kuma ma ba ma wani almajiri ba ne mai ƙarfi to kamata ya kama bakin shi ya shigo. Kuma abin da ke wahalar da 'yan tijjaniya ko kuma 'yan ɗariƙu gaba ɗaya ba sa karatu. Wallahi inda suna karatu wannan wannan turke-turken da ake masu da su da shehunansu kullum a turke su ba su da amsa ba su da bakin magana wallahi inda suna karatu ba za su yi gare ka tijjaniya ba da ma ya jawo kenan ai shi wannan malam adam din ai da can dan tijjaniyan ne karatun ya hiddo shi to duk wanda ya zauna ya karatu dole zai hito daga cikin ɗariƙar tijjaniya mu ma duk su ne amma fahimta addini yau da gobe ta sa mun fita su ma muna masa adda Allah ya gane da su gaskiya kuma ya ba su ikon gaskiya amin amin amin to muna gode muna gode bari mu doki na biyu mu duba mu da Allah saka miki da alheri

Allah ya kiyaye ka Muhammadu Kazzani Allah ya saka maka idan aka kira mu ayi hankura ta sa hankali a maida hankali kan wayan da aka kira mu kara maida hankali kan program nan because ka kira da muna magana kaman hankalin ka kana jiran wallahi a network na phone biyun ke yusu da ka fi kana na kashe phone daya ne eh, saboda ba su hankali na ji kai phone biyun ke yusu wallahi to shikenan malam na ka kai ne na biyu shemu mu na karshe masha Allah da farko dai ina ma muka addu'a Allah taimaka ma Allah ya sa wanga shafi naka ya kara daukaka shi kan shafukan duka su daya na musulunci don abin da yasa na taba na taba yin wannan magana game da batun shafi ka Isha FM gidan hujja hujjan ka ta kwace ka ba kame kame don abin da yasa na taba cewa ni dai ban san wani ba ni dai ban gan wani shafi na sunna da muke alfahari da shi kuma bunkasa kamar naka ba saboda muna roƙon Allah Allah ya kara daukaka shi don shafi ne na sunna na akidan mu hmm, sannan kuma Allah kara taimakan kai ya kara sayar da wannan shafi sosai don kuma gashi aikin da kake yi gashi ka kawo muna malamai ga yau mun ga Sheikh Adam Abdullah masha Allah mun ga kuma Malam Lawal Trayom mun ga su Alkanawi ga su Malam Kaki su ga malaman ne daban-daban wallahi ka ga wayan ga malamai da ka kawo yanzu suke kan shafin ka ga wallahi muna roƙon Allah Allah ya hada an kullan ku ya kuma taimaka musu su saura kan wanga shafi wallahi malaman da za su yi aiki sosai don a zamanin ga a iska mai hura wanga inda malaman suna ni matasa da za su yi dawa sosai su bar kowa ya shiga taitayi shi kowa ya gane gaskiya wallahi su kenan ka ka kwakwalo su ka kawo su a kawo ga shafi muna roƙon Allah Allah ya taimaka musu su kuma Allah ya kara musu kwazo da karfi da fadin gaskiya kamar kan da suke kai wala muna roƙon Allah ya saya bayan su ya kara musu imani kuma kara musu karatu da fahimta wala na kira dai ne yi musu addu'a Allah kiyaye su malam Adam Abdullahi na gaishe ka Allah kiyaye mu da kai wallahi na ji da ina ina amin amin wallahi ina murna ina murna Amin. Na gode, na gode. Allah albarkaci zuriyarka. Allah albarkaci zuriyarka. Mun gode kwarai. amin ya ai ya kai yi amin ya ya kai wala ina ina munna da a gani waɗanga malamai a wanga shafi na Isha FM Allah rake kiyaye ka malam Muhammad Allah kare kiyaye ka wa assalamu alaikum bari ba da anya ko wani sosai musu shiga rahmatullah to za mu doki na karshe mu dasa ya insha Allah Allah ya saka da alkhairi ku bar mu doki na karshe jama'a ku yi hankuri dangane da lokacin mu assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Muhammad barka da warhaka. Barka wurin nan domin yana maimaitawa shi suwa ya jika. ka daga na ke kiran? Sunana Bashir Abubakar daga Maiduguri. Allah ya kiyaye ka da mutane masu eh, Maiduguri. To malam na jinka. Amin tare da kai ina gaishe da malam Adam Abdallah. Malam na jinka. Amsawa malam Allah ya faranta mara ya ɗaukaka sha'aninka. Amin tare da kai. Malam ai wannan mutumin da ya kira wayan daga Kaduna ai ya kamata ka bashi sako ka raka shi da salatin annabi mai kyau ya ji ya isar masa da sako saboda kamar ya nuna yana da fahimtar wancan salatin. Ai mm. abin da ka gaya masa ya kamata ya fahimci gaskiya salatin annabi guda ɗaya ne ba ma abin da zai kawo ba ballantana ya sa shi ya rinka yin tunanin je ka dawo a kai. don haka da ka raka shi ka ba shi saƙo cewar ka sallame shi amma ya je ya rike salatin eh, salatin annabi shi shi kaɗai ya rika yi ya huta a rayuwarka malam muhammad muna godiya Allah ya saka da alheri. Amin. Mun gode. sosai. Allah ya saka ma da alheri. Malam Abdullah mun gode. Allah ke da godiya Allah ya saka. Shek mun duba mu dasa aya jama'a ku yi hankuri ba mu doki kira kuma nan za mu zo da karshen tattaunawa karshen eh, karatunmu da malam insha Allah shi gabanin ka wuce ka ba mu kalman ka ko kalmatain haka domin eh, mu dasa aya insha Allah za mu ji kalman ka na karshe insha Allah kalma ta shine al'umma musulmi su gane yau wata al'umma ce wacce ake a dunkule ake so su zama Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarruq to matukar an samu wannan a tafarruq din kuma a cikin sa ake to dole a samu mutanen da za su dinga gaya mutane su koma igiyar Allah guda daya shine ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah cewa babu abun bautawa sai Allah shi kadai sannan babu wanda ya cancanci biyayya sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su gane kullum bayanin da muke nuna mutane annabi miki nuna mutane qur'ani miki nuna mutane sunna miki muna raba su da tatsuniya muna raba su da dukkanin tunanin wani da molanka da falsafar wani da haka mu ba mu da adawa da kowa shi a karan kansa abin da muke da adawa da shi shine abin da ake yaɗa mutane mara kyau dole mu yi bayani akan wannan imamu shafi ya ce kullum mu ba muna yin faɗa bane da mara lafiya idan likita ya zo yawa mara lafiya allura bakin mara lafiya yake ba cutar da yake jikinsa yake yaka da haka kullum dan bidi'a ba shine matsalar ba bid'a da yake yake yaɗawa mu shine aboki ita ce abokiyar faɗar mu abin aka kirkirar nan shine damuwar mu amma shi ba ruwan mu da shi da haka da wanda ya tallan abin da wanda ya kawo abin dole in mun tashi mu yi bayani akan su wane ne ya kawo sharri kaza kar ku saurare shi kamar yadda muka ce imamu shafi'i imamu ahmad imam malik imam abi hanifa sun ce abu manzan allah kar a bi su in magana su ta ci karo ta annabi ai watsi da tasu abu ta annabi kaga sai da muka kawo tasu muka kawo sunan su to haka ne duk wani shehi da ya barna zamu ce shehi wane ne yazo da kaza kuma ba za a karba masa ba da Allah ku iya fahimtar mu cewa mu ba makiyin kowa bane mu abokin adawar mu shine wanda yake kokarin ya ture karantarwa annabi ya shigo da ra'ayinsa ko son zuciyarsa to idan ka ji kana jin kaikayin haka a ranka abin da muke yi to wannan ya nuna kana da personal kiyayya akan shari'a da sunna akan kitabu da sunna kana da wata kiyayya akan annabi ka kuma kasa ganewa wani kuma ya gane wani zaka samu bai fahimci cewa ana raba shi da annabi bane hada shi da kayan wani mu kuma muna so mu haɗa ka da kayan da annabi ya zo da shi karbi da kayan wani wannan ita ce magana ta ta ƙarshe wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh